na da aka shirya an yi na farko an yi na biyu yau shi rana na uku wanda manyan malamanmu za su gabatar wanda zai shugabanci zaman shi ne babban malaminmu a shek imam muhammad aliyu limamin locus allah ta'ala da ta tafi mashi muwafaka malamin da zai gabatar da lacca ɗin kuma shi ne ɗan uwa abokin karatu aji ɗaya har zuwa matakai daga guda uku ɗin shi ne limamin masallacin yanzu da ke kaduna dr muhammad ahmad baba allah ta'ala da hasta su ya mai muwafaka a cikin karatu din yau da ta hau ba to allah ta'ala ya samu dace kada mu tsoye tabarin bar malam ya shiga jagorancin zama din su da أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka muna maku barka da wannan safiya ta sha tara ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda ya dace da sha takwas ga watan bakwai biyu miladiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zaria a jihar ta kaduna a kasar ta najeriya bisa munasabar jerin jerin biyar lakcoci muhadarat wanda manya-manyan malamanmu daga wurare daban-daban suke gabatar mana da su domin kyautata mu da ɗabi'armu da ibadarmu a yau muna da babban malaminmu wanda ya tattaki tun daga kaduna ya zo domin ya ba mu gudunmuwa akan wannan koyo da koyarwa shine imam dr muhammad baba a sudani babban limamin asd da ke kaduna kuma da yadda allah zai tattauna mana akan ɓangaren wata aya cikin alkur'ani mai girma ka la'ala hulkin azim muna malam barka da zuwa muna fata da du'a'i Allah ya masa jagoranci kuma yana da awa ɗaya cikakke insha Allahu subhanahu wa ta'ala akramakumullahu bismillah Allah ya taimaka إن الحمد لله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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه منهم أبو بكر الصديق السابق بما وقر في قلبه من الإيمان وعمر معز الدين بقوته وقهره وعثمان ذي النورين الصابر في حلوه ومره وعلي بن عمه وصهره وعلى سائر أصحابه مسابيح الدجى ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai ne cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya ta litinin sha tara ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda daidai da sha takwas ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na albarkawa mai tarin albarka a wannan gari na zaria gari wanda ke da tarin ɗimbin ilimi da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin bayanan da zan gabatar ya sanya mu daga cikin waɗanda suke sauraron bayani su yi aiki da mafi kyawu daga cikinsa yadda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka ina roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin firdausil a'la tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan muhadara mai taken innaka la'ala khuluqin azim siffa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda idan an ce za a yi ta bayananta wata ɗaya ko shekara ba zai wadatar a tattauna a kan ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin da yake da shi amma za mu ɗan ɗauko wa'ansu ɗabi'u wanda za su zama fitila haske a gare mu a rayuwarmu saboda shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bautar da mu akan koyi da ɗabi'ansa wanda shi ne dalilin shigan mu aljanna ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ikon faɗin daidai ya ba ku sauraro na daidai kuma aiki da daidai kuma ya tara mu a cikin ladansa Allah maɗaukaki yana cewa wa ka la'ala khuluqin azim lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana kan ɗabi'u mafi ɗaukaka mafi girma wanda al'ummanka za su yi koyi da shi hadisi ya inganta a cikin musnad ne abu ya'ala da imamu ahmad da imamu al-fahawi a cikin mushkilul asar daga sa'ad ibn hisham ibn amir tabi'i ne daga cikin kuma ɗaliban na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gareta ya ce a taitu aishata faƙult na zo wajen na na aishatu radiyallahu anha sai ya ce na ce mata ya umar mu'minin ya ke mahaifiyar mu'minai akhbirni bi khulqi rasulillah sallallahu alaihi wa wa sallam fa qalat ki bani labari dangane da ɗabi'u manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam sai ta kana khuluquhu ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗabi'u ne na alƙur'ani da baki ɗayansa ma ta ƙara'ul ƙur'an wai shin kai ba ka karanta ƙur'ani ne kaunuhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki wa inda ka la'ala khuluqin azim lallai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana kan ɗabi'u masu girma mafi kyawu wanda za a yi koyi da shi daga gajika ƙultu fa inni uridu an atabattal shi wannan tabi'i sa'ad bin hisham bin amir ya ce ni ina so na yi tabattuli in kame kaina in yi dandaka in bar komai in koma kawai ɗabi'ata kamar mutumin da bayi da sha'awa a jikinsa saboda ina so in ware rayuwata a cukabinsa don ibada. Qalat sai na da Aishatu radiyallahu anha ta ce masa, La tafa'al, ka kuskura ka aiwatar da haka. Amma ƙara'ta shin baka karanta faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana Yarjullaha Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira yace wai baka karanta tace masa baka karanta faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa ba laqad kana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tabbas dabi'u mafi kyawu abun koyi mafi kyawu ya tabbata gare ku cikin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam liman kana yarju Allah ga wanda ke kaunar Allah wal yawmal akhir da ranan karshe wa zakara Allah kaseera kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa wato rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabaki ɗayanta rayuwa ce wacce take abun koyi ga dukkan musulmi duk musulmi idan yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya tsira a duniya kuma ya tsira a lahira sa'annan wannan mutumin Allah zai ɗaukaka shi a duniya sannan kuma Allah zai ɗaukaka shi a lahira saboda idan ka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko khuluquhu ma'a rabbihi azza wa jalla ɗabi'unsa tare da ubangijinsa to wannan shine abun koyi na farko wanda asalin dalilin da yasa Allah ya samar da dan adam a doron kasa shine ibada Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani ba da dan adam face dan su bautata mu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ya ce ba na bukatan arziki daga gare su kuma ba na bukata a ce sun ciyar da ni akwai ka'ida na malaman la'abci da usulul fiqh da suke cewa annakiratu fi siyaƙin nafi fi al-umum ziyadatu harfu jar fi siyaƙin nakira tufidu at-ta'kid tabbas bana buƙatan arziki daga gare su kuma bana bukata a ce sun ciyar da ni inna allaha Huwar arrazzaqu dhul quwwati domin lallai Allah shine mai yawan azurtarwa kuma ma'abuci ƙarfi mai tsanani sai da tiga ta mubalaga kenan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce ta abin koyi ga dukkan musulmi na duniya shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi sa'annan kuma ya zama shi ne cikamakon annabawa wanda dukkan halittun Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya kai shi daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya tsarkace shi a ganinsa, Allah ce, ma zagal basaru wa ma lokacin da ya je mi'iraji manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam idanuwansa ba su yi ƙauyanci ko kuma bai yi abinda zai zama kaman ba ƙauye a gaban ubangijinsa ba saboda duk abin da ya gani Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsarkake zuciyarsa sannan ya tsarkake ganinsa shi sa duk abin da ya gani bai ɗauce mai hankali ba saboda zai je ya yi munajati ne da ubangijinsa dalilin haka anas ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare sa yake ba da labari lokacin da mala'ika jibril ya zo da wata tasa na zinariya sa'an nan kuma akwai ruwan zamzam cike da wannan tasar aka tsaga zuciyarsa aka ɗauko zuciyar aka wanke ta saboda zai je ya yi munajaci da ubangijinsa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce idanuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su karkata na ƙauyanci ba hankalinsa gabaki ɗaya ya tattaru saboda zai yi munajaci da Allah sa'annan kuma Allah ya tsarkake shi a zuciyarsa ma kazaba al-fu'adu ma ra'a zuciyarsa bai karyata abin da ya gani ba sa'annan kuma Allah ya tsarkake shi a malamin da ya bashi ilimi shine mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam yace allamahu shadidul quwa mai tsananin karfi shine ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga kuwa wanda yake Allah ya zaɓe shi a cikin mala'iku kamar yadda ya zaɓi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin halittunsa. Wannan yana nuna mana darajar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Sa'an nan kuma hadisi ya inganta a cikin mu'jamul wasif na Imam Tabarani, mujalladin farko hadisi a shafi na talatin daga abu darda radiyallahu ta'ala anhu ya ce na tambayi na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ya ce sa'altu aisha an khuluqi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tambayi na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta akan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta ce kana khuluquhul qur'an manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ɗabi'unsa da baki ɗaya alƙur'ani ne yaghdabu li ghadabihi wa yarda li yana fushi da fushin alƙur'ani kuma yana yadda da yaddan alkur'ani bi ma'ana ɗabi'unsa ga baki ɗaya duk abin da ƙur'ani ya yadda da shi to shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yadda da shi duk kuma abin da ƙur'ani ke fushi da shi to manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma yana fushi da wannan abu haka Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Adamul Mufrad nasa haka kuma imamu tahawi a cikin sharhul mushkilul asar nasa mujalladi na goma sha ɗaya shafi na shida. manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance a ɗabi'unsa tare da ubangijinsa ya fi kowa tsoron Allah kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim wa'ansu mutane guda uku suka zo wurin nana aishatu suna tambayan nana aishatu dangane da ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na ibada alaƙarsa da Ubangiji ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wani lokaci zai yi azumi kamar ranar litinin ranar alhamis sa'an nan kamar sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bid da makamancin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ibada ta azumi sa'annan kuma da daddare zai yi bacci ya rinsa na wani ɗan lokaci sa'annan ya tashi ya yi ƙiyamun laili yana kaza yana kaza wa'annan mutane ka annahum taqalluha kamar sun rena wannan ɗabi'u na alaƙa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangijinsa sai ɗayan ya ce daga yau shi ya dingi azumi tutur ba cin abinci na biyu kuwa ya ce daga yau ya dingi ƙiyamun laili ba bacci na uku kuma sai ya ce shi daga yau ba shi ba aure da manzan Allah sallallahu Alaihi wa'aliyu sallam ya dawo na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta labarta masa abinda waɗannan mutane guda uku suka faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zo ya hau kan mimbarinsa sai ya ce me ya samu waɗansu mutane suke faɗin kaza da kaza da kaza inni atqakum lillahi wa akhshakum min na fi ku taqwa kuma na fi ku tsoron Allah ina azumi ina ajja azumi ina cin abinci sa'annan kuma ina bacci ina tashi in yi ibada sannan wa a wajen nisa kuma ina auren mata nikahu, sunnati aure sunnata ce faman raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata yace ba zai yi koyi da ni ba to baya tare da ni kuma baya cikin mabiyana tun a duniya kafin lahira kaga anan yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawan alaƙa tsakaninsa da ubangijinsa sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana karatun ƙur'ani sahabbai sukan ce mukan ji shi yana fashewa da kuka a cikin wato karatunsa wannan yana nuna alama ta taƙawa alaƙar manzan Allah sallallahu alaihi da ubangijinsa sa'annan kuma wata rana abdullahi dan mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce karanta min alƙur'ani ya ce in karanta maka alƙur'ani alhali gare ka aka saukar da alƙur'anin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ina so in ji karatun alƙur'ani daga wani na ya fara karatun a lokacin abdullahi dan mas'udin ce, sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idanuwansa na zubar da hawaye saboda an karantar da shi Alƙur'ani ko kuma an karanta masa Alƙur'ani aka faɗi ayar da take magana a lokacin da za a zo da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam gaban ubangijinsa yayi shaida ga al'ummansa sai ga idanuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zubar da hawaye sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya fi kowa ikhlasi saboda shine shugaban masu ikhlasi da duniya gabaki da kuma da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce mu yi koyi da shi wanda in babu shi dukkan ibadar da mutum zai yi Allah ba zai karɓi wannan aiki ba saboda ya ce alalillahi dinul khalis ku saurara ga Allah ake tsarkake addini ga baki ɗayanta bi ma'ana addini ga baki ɗayansa ana yi ne domin Allah domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala to dole ne musulmi ya yi koyi da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen ibada da kuma mu'amalar da yake yi tsakaninsa da ubangiji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tashi musamman ya je ya roƙa wa sahabbansa gafara a cikin baki al-gharqab wanda yana nuna alaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da wato ubangijinsa da kuma ƙaunar da yake yi wa sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum sa'annan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alaƙar da yake da shi da iyalansa alaƙa ce mai kyawu wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadisin na na Aishatu da Abu Huraira da Abdullahi ɗan Abbas da Muawiya Allah ya ƙara yadda a gare su ga bakiyansu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli yace fiyayyanku shine wanda yafi kyautatawa iyalansa kuma ni dinnan sallallahu alaihi wasallam na fi kyautatawa iyalaina sama da kowa a cikin ku wannan yana nuna ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da iyalansa wato dabi'u ne kyawawa wanda nana Aisha tu Allah ya ƙara yadda a gare ta tace ban taɓa kishin matar da ban taɓa gani ba a rayuwata kamar kishi na ga nana Khadija saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zai yanka rago ya yanka namar ya kasa ya raba wa kawayen nana Khadija nana shi ta ce wata rana sai ga halatu bintu Khuwailid radiyallahu anha ta shigo gidanmu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya zabura ya ce lale maraba da zuwan hala ya zaunar da ita ya yi kaza sai na na aishatu ɗabi'a na mata sai ya motsa mata shine kishi ta ce kai ka ce a duniya babu wata mace sai na na khadija manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza ta bani dukiyar ta ranka ta kuma yaya sa'annan kuma ƴaƴana gabaki ɗaya? banda Ibrahim wanda Mariyatul Qibtiyya ta haife shi duk ita ta haifa mun kuma ta taimaka min a lokacin da mutane suka yi min jafa'i ya za a yi in manta da wannan baiwar Allah har na na aisha take cewa me yasa kake damuwa da wata tsohuwar bakuraishiya wanda ta riga ta rasu Allah ya musanya maka da wacce ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kalli na na aisha ce Allah bai musanya min da wanda ta fita ba kace tun daga ranar sai na kame baki na ban taba magana akan na Khadija radiyallahu ta'ala anha kaga wannan yana nuna ɗabi'arwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga iyalansa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi wasa da iyalansa yakan zauna tare da matansa ya tattauna tsakaninsa da su kai wani lokaci ma ya ɗauka kansa ya ɗaura akan cinyan matarsa kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari lokacin da aka yi tafiya aka yada zango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya ɗaura kansa kan cinyan na na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta kuma ta ari sarƙan wuyar yayarta Asma'u binti Abi Bakr Sadiq radiyallahu ta'ala anhu to raƙumin da zai sauka sai abin wuyan ya faɗi ƙasa raƙumin ya hau kansa lokacin tashi ya yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a tashi a tafi na nan shi ban banga sarkata ba manzan Allah ce je a nemo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura kansa akan na nana Aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ya shingide yana bacci mutane suka zo suka samu na Abubakar na siddiq Allah ya ƙara yadda a gare sa suka ce masa kaga abin da ƴakka ta jawo mana yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba za mu bar wurin nan ba har sai an ga sarkan wuya ba lokacin sallah yayi kuma gashi ba ruwa abin sai wa na Abubakar ciwo a zuciyarsa ya zo da sanda a hannunsa dan karami haka nana shi tana zaune manzon Allah sallallahu alaihi ya daura kansa akan cinyanta yana shinge yana bacci sai na baka dinga zunguranta a gefanta a wajen karanta ta ce ina jin zafin zunguran da yake min da wannan sandan amma saboda ba na so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka daga baccinsa in yanke masa jin daɗinsa na ƙi motsawa na haƙura da jin zafin har sai da Allah ya saukar da aya akan taimama sabai suka ce wannan ba shi bane falalanku ta farko gidan saidana abubakar kaga kyawun ɗabi'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura kansa akan cinyan matarsa kuma ana wasa da dariya da shi wani kuwa zaka ga a ɗabi'unsa da baki ɗaya baya da sakewa da iyalinsa sai a lokacin da yake da bukatar su na zamantakewa na aure kaga wannan abin takaici? ne Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasa da iyalansa har ya nemi shawararsu. lokacin da aka yi sulhu da kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce wa sahabbansa kowa yayi aski saboda an hana su shiga maka kuma gashi aikin umar ya kawo su sahabbai abin na musu ciwo a zuciya ya za a yi mutanen nan su mu ya kamata a tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowa ya je aski aka zauna turus ana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya shigo cikin tanti ya tadda ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ya ce ina ganin mutanen ki za su halaka na ce musu yi aski kowa ya kalle ni ya ƙi yin aski kawai yana kallo na haka kurum sai ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta ce ya ma'aikin Allah halin da ake ciki ne bakin cikin abin da ake ciki ne ya sa suka ƙi yin wannan abin amma yadda za ka yi ka tashi ka fita ka hau kan dutse ka kira wanzani ka ce ya maka aski suna kallon ka kaka ce musu komai ka ga me zai faru kaga wannan kyawun ɗabi'a ne wanda ake saukan masa da wahayi daga ubangiji yana bukatar shawarar wani kuma baya bukata amma saboda kyakkyawan ɗabi'arsa da mu'amalarsa da iyalinsa ya saurarin ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta ya fita ya kira wanzani ya tsaya ya ce a masa aski ana fara yi dukkan sahabbai kowa ya juya wannan ya ba wannan aska suna har suna ji juna ciwo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da shawarar matarsa kaga khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli yayyanku shine wanda yafi kyautatawa iyalansa kuma ni din nan na fi kyautatawa iyalaina fiye da kowa a cikin ku kaga wannan yana nuna muku cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne wajen iyalansa wani lokaci an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas ahabbu ilayka ya rasulullah kaman yanda amr ibn al-as ya tambaye shi sai yace aisha a cikin mutane wa ka fi so yace nana aisha yace na ƙara masa tambaya ai a cikin duniya wane ne ka fi so ya ma'aikin Allah sai ce aisha aka ƙara masa tambaya a cikin mutane wane ne fi so ya ce aisha aka ce wa minar rijal sai ce abuha siddiqatu bintu siddiq radiyallahu ta'ala anhuma yace nana aishatu nafi kauna sa'annan kuma babanta sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu kaga anan yana nuna kyawun ɗabi'ar da manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam yake da shi da iyalinsa amma duk da haka wannan baya kore ɗabi'a ta ɗan adam ya faru tsakaninsa da iyalinsa nana aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kan gane kina fushi da ni idan na ɓata miki rai kuma kan gane muna cikin zaman lafiya ba abin da ya faru ta ce ya kake ganewa na bata maka rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in na bata miki rai in za ki magana a ranan ko a wannan yinin kikan ce ko za ki rantse kikan ce wa rabbil ka'aba ko wa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin ka'aba ko kuma na rantse da ubangijin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa haka sai ta ce ka san ina ƙaunarka. Kusata ni da kai ne kawai na ƙin ambatan sunanka amma in muna zaman lafiya za ki ce wa rabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam na rantse da ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wanda yana nuna kyakkyawan ɗabi'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake da shi tare da iyalinsa. wani lokaci a ɗabi'a ta ɗan adam dole wata rana za a fusata juna Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sun samu rashin jituwa da nana Aisha Aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta sai sayyidina Abubakar ne shigo gidan yana shigowa sai ya tadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Essa nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta sai manzan Allah ya ce masa waye kamata ya fara bayani tsakanina da kai da ita tunda yanzu abin da ya faru kana so ka ji me ya faru tsakanina da ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗin haka sayyidina Abubakar sai ce kai ya kamata ka fara bayani ya ma'aikin Allah ba ita ba kaga wannan yana nuna kikkiawan ɗabi'a wannan yana nuna kyakkyawan ɗabi'an manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa ta yanda sayyidina abubakar siddiq Allah ya ƙara yadda a gare sa ya shigo yana jin bayani nana aisha to Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta ce masa in za ka faɗi ka faɗi gaskiya sai da na abubakar sai ya fusata ah, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kike gaya masa haka kaga wannan alaka ce tawa mata da miji saboda matarka abokiyar hirarka ce abokiyar ebe kewarka ce da rayuwa da kuke tare shi yasa ta iya faɗin wannan kalma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bakar kawai sai kai mata duka yana kai mata hannu sai ta rugo sai ta boye a bayan mijinta sallallahu alaihi wasallam saboda ta san zai kare ta sai ce ya hakuri ka tafi za mu sulhunta kan ka gane yana nuna kyakkyawan mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da shi da iyalansa kuma tana da tabbacin zai kare ta kaga inda wani ne zai ce ga bulala baba <laughs> zai ce ga bulala saboda me ita mace ɗabi'arta haka Allah ya yi ta na naqisatu aƙalin wa dinin haka Allah ya yi ta kuma diyin ka yi haka za ta kasance kai wani abun ma abin alkhairi ne ibada ne za ta iya haramta wa kanta saboda ta bata maka ita haka Allah ya yi ta akwai wani bawan Allah da ya zo yana tambaya na akan matarsa da sauransu sai na ce mai mata sai da haƙuri kaza da kaza sai na ce mai ita ɗabi'ar ƙyamace sai ka haɗa da haƙuri da kuma kawaici saboda in ba haka ba to kullum an gajin ku a cikin al'umma sai ce shi wannan a fasace ya ce shi fa in ya zauna a kujera matar shi ba ta isa ta zo ta zauna kusa da shi ba haka bai sai na kalle shi sai na ce ah to ya kake yi sai dai in za ka sadu da ita shi ne kake kusantar matarka ka zauna sai ce ai ba ta isa ba sai dai ta zauna a can sai na ce sai na ce barin gaya maka su mata in ka bi su da lalima da lallaba ba sai ka sa ta yi asarar abubuwa masu yawa sai na ce to barin buga maka misali da ni karan kaina mukan je masallaci idan a lokacin ramadan muna zuwa da iyalaina na ce wata rana sai ɗaya daga cikin iyalaina ta ɓata wa ɗayan a wajen sallah ran ta ya ɓaci da na zo na ce mata ta fito mu tafi sai ta ce ita ba za ta ba na ce kaga inda banta a gida shedan zai iya samun galaba a kanta ta kima zuwa ta kima yin sallan da ya dace amma hakan nake so mu tafi tare sai ta ce ita ba za ta ji ba nace me dalili ta ce an bata mata rai wa ya bata miki rai ta ce wacce saboda ka ita ba za ta ba sai ka sai na goya ta sai mun haka mana ta me sai ce me kai me kai irin a fasace sai na ce nace na ce zo miki bambu <laughs> sa ya rike hannu na haka ya zama haka goya ta <laughs> na ce ina goya ta na yi yawo a cikin falo na ce ya rike ta ce ya isa za ki ta ce za ni sai na ce mai kyau in ba haka ka yi wa ya mace ba wallahi za ka yi asara na ce ni alkhairin da ba ta samu nake kallo da ni da ita da 'ya'yanmu shi nake kallo ba ba rashin zuwanta masallacin ba sai ce yin zan kyale ta kanta je mana to kaga ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amala yana da wato tausasawa ga iyalansa saboda haka ne ce ma dakalar rifku fi shay'in illa zala tausasawa a cikin abu bai taɓa shigansa ba duk muninsa sai ya gusar da shi wa innaka la'ala khuluqin azim shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abun buga misali a cikin al'umma wajen mu'amalarsa da iyalansa wata rana yana ɗakin na na Aishatu Allah subhanahu wata'ala ya turo mala'ika Jibrilu ya zo ya daya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga bati al-gharqad ya roƙa wa sahabansa gafara manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya tashi ya sulale ya wuce nana aishatu ta ce sai kishi na ya mace ya motsa min a zuciya sai na fara tunanin ai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai shiga ina zai tafi wani ɗaki ne daga cikin ɗakin matansa ta ce sai na ga ya fita da ya fita sai na ga yi hanyar baki'a kaga ya kamata a ɗabi'a ta ne ki dawo ko tunda ta tabbata yanzu ba dakin wata za shi ba amma sai ta bishi radiyallahu anha da ta bishi kuma ya tafi har ya shiga ciki da ya shiga ciki ya daga hannu ya roƙawa wa sahabbansa gafara shi ita ma ta daga hannu ta roƙawa sahabbai gafarar ubangiji da ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo sai ita ma sai ta juya sai ta fara sassafa saboda ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tahuwa kuma manzan Allah yana da sauri a tafiyarsa sai ta fara sassafa har ta koma cikin daki Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai ya tadda nana shi tana haki na gajiya saboda mace ce sai ce me ya faru ya naga kike haki sai ta ce lokacin da ka salala jikin ka fita na zaci za ka tafi daga cikin ɗakin matanka ne sai kishi ya motsa min sai na kasa haƙuri sai na bika kuma da naga ka tafi sai naga ka shiga baki'a ni ma sai na shiga tare da kai daga ka yi addu'a ni ma na ɗaga hannu ne addu'a kana jiwa shi ne na dinga sauri don kada ka riske ni a hanya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dungure ta a ƙirjinta. ya ce kina tunanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai ha'inci Allah ya ha'inci iyalansa to kaga inda wani ne sai dai ta ji saukan mai mari ko yanzu kin mai da ni dan ista. kaga wannan yana nuna kyakkyawan ɗabi'u na manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam a cikin wa iyalansa sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daidaita adalci tsakaninsa da iyalansa adalci kuwa shine kowace ana bata daidai da abin da take bukata wannan kaɗan daga cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam da iyalansa kenan sa'annan kuma akwai khuluquhu ma'al aulad ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da yara ƙanana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙaunan yara Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa ƙauna da tausayi na yara ƙanana Anas ɗan Malik Allah ya ƙara yadda a gare sa kamar yadda ya zo a cikin sahihu Muslim Anas ɗan Malik yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mafi kyawun mutane a ɗabi'u fa arsalani yawman li hajatin Anas dan Malik yace sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya aike ni zuwa ga wata bukata tasa fa qultu Anas dan Malik yace sai na wallahi la azhab ni dai ba za ba wafi nafsi an azhab lima amarani bihi nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam amma a zuciyata zan je inda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya aike ni amma irin ɗabi'a ta yara ko saboda yaro an san shi da ne wasa Anas dan Malik ce fa kharajtu hatta amurra ala sibiyanin yace sai na fita har na kai wurin yara na gilma na tadda su yal'abun suna wasa a wata ruwaya yace fi suq yace wa hum yal'abuna fi suq su yaran suna wasa a kasuwa inji Anas dan Malik fa idza rasulullahi sallallahu alaihi sallam. ya ce na ɗauki lokaci ina ta wasa tare da yara da kuma aiken da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yi masa sai ce sai ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kadi kababa bi kafaya min wara'i ya rike keya ta ta bayana haka ya sa hannu ya rike keya ta haka kaga inda yanzu ne ka aiki yaro ya je yana wasa kawai sai dai ji bakan wani ta fuska zai mai ko wani kuma ta me ta kunne wani kuma ya ji me bulala kawai ne amsan me saƙon saboda yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yi da yara saboda ɗabi'an yaro wasa wasa ya masa yawa kuma yana daga cikin ɗabi'ar da ke buɗe kaifin kwakwalwar yaro kamar yadda imamu ibn qayyim al-jawziya yake faɗi amma dai duk da hakan akwai tarbiyyar da ake ba yaro don jawo hankalinsa qala anas dan malik yace fa nazartu ilayhi wa huwa haka sai na juyo tunda a rike ni ne ta kiya ko ya juyo yace da na juyo sai na kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah na dariya a wata ruwaya ma ya rike hannunsa haka yana kallo na yana murmushi sallallahu alaihi wasallam faqal sai manzon Allah ya ce ya unaisu azahabta haythu amartuk ka tafi inda na aike ka qal qultu anas bin malik yace sai nace na'am ana azhab ya rasulullahi al'an yanzu zani yanzu zani ka duba kyawawan ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai da shi ba ko bai tsawata masa ba kuma bai zage shi ba sa'annan kuma sai ya masa wato alama ta linul qalb da da ya masa sai ce ya unai da tasgiri ko ya kai ɗan anas ka tafi inda na aike ka kuwa sai ce yanzu zani Anas dan Malik ya tashi kuma takanas ya wuce zuwa wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aike shi kaga wanda yana nuna ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da yara wajen tausasawa da kuma kyakkyawan mu'amala wannan shine ke ƙara jaddada mana wa innaka la'ala khuluqin azim har ila yau Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare sa ce kanan annabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqa yace kanan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa shine mafi kyawun ɗabi'a wanda mutane za su yi koyi da shi in dai a wajen mu'amala ne kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa Kitabul Adab Anas dan Malik yake cewa wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umayr yace ina da wani dan uwa wanda Ummu Sulaim ta haife shi yace ana kiransa Abu Umayr qala ahsibuhu fatiman yace ina kyautata zaton cewa an yaye shi a wannan lokacin wa kana idza jaa qal ya aba umayr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gidanmu yakan ce ya kai aba umayr ma fa'ala nughair me ya samu nughair wani dan karamin tsuntsu kaman tsadda yake wasa da shi yaro zai ɗauki wannan tsuntsun yana wasa da shi ɗabi'an yaro sai ce na kana yal'abu bihi wani dan karamin tsuntsu ne yana wasa da shi farubbama habara salata wa huwa fi baitina wani lokaci ma sallah zai zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidanmu fayamuru bil bisat yace sai umarni a zo da shimfida allazi tahtahu wanda shi wannan shimfidan karkashinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai an kakkaɗe fayukannas sai a share shi wa yunba sa'annan wani ma lokaci a ɗan yayyafa masa ruwa saboda daɗewar wannan shimfiɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam thumma yaqumu wa naqumu khalfahu Anas ɗan Malik ce sai manzan Allah ya tsaya yayi sallah mu ma mu yi sallah a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa yusalli bina sai manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa yi mana sallah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo sai ga Aba Umair yayi tagumi haka Bughair ya mutu dan tsuntsun ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gida ya ga yaro yayi tagumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kusa da shi shi ma sai ya tagumi tare da yara. kafin yaro ɗabi'ar da yake ciki idan ka yi zai ji daɗi a zuciyarsa to jin haka da ganin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tagumi tare da shi shi ma sai saki jiki sallallahu alaihi wasallam kaga yayi kyakkyawan mu'amala tare da wannan yaro a wajen mu'amala wannan yana ƙara tabbatar maka wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai kana kan ɗabi'u mafi girma kyawawa wanda za a yi koyi da shi a tattare da kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan yana nuna maka yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake mu'amala da yara kanana wani lokaci idan yazo wucewa ya ga yara suna wasa sai dan tsaya ya dan musu sallama yayi wasa da su sannan sai ya wuce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da yara kanana kaga wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito a cikin sahihin su wannan yaro ba Yahudi a garin Madina wanda ke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ya zo gargara ta mutuwa bayi da lafiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurinsa kaga yaro ne dan karami bai ce a ah, wannan yaro ne dan karami mai zan je a wurinsa baya bukata in ziyarce shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawawan ɗabi'unsa ya ziyarci yaro dan karami da ke masa hidima kai ka duba mana kaga mutum kila direbanka ne ko makamancin haka amma idan wani abu ya faru da shi baka ziyartansa baka nuna masa alama ta ƙauna da dige da tausayawa kaga wannan zai yi tasiri a wajen da'awa shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurinsa ya ce masa ya gulam kun la ilaha illallah ya kai yaro ka ce la ilaha illallah kaga yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tallata masa ne musulunci yaron sai fa nazara ila abihi sai yayi dubi zuwa ga mahaifinsa tunda ba yahude ne kuma ya san mahaifinsa sai manzo sai mahaifinsa ya ce ajib abul qasim sallallahu alaihi wasallam yace ka amsa wa baban Qasimu sallallahu alaihi wasallam sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fa tashat ruhuhu ila bariha sai Allah ya zari ran ana zari ran sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin farin ciki yace alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsiratar da shi daga wuta kaga wanda yana nuna maka kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma ɗabi'unsa akhlaquhu aw khuluquhu ma'a ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim ɗabi'un manzon Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa tare da sahabbansa idan muka ɗauki sayyidina abubakar siddiq shine sadiquhu wa hamimuhu abokinsa kuma na kudda kud wanda tun suna yara haka suke har zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayukansu sallallahu alaihi wa sallam, sayyidina bakar yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda a lokacin da musulunci ke cikin rauni Ali bin Abi Talib kamar yadda Imamu Nuruddin Al-Haythami ya ambace shi a cikin Majma'u Zawaid wa Manba'ul Fawaid aka tambaye shi Ali bin Abi Talib aka ce man ashja'un nas ya amiral mu'minin a cikin mutane waye yafi kowa jarumta kaga farkon tunani zaka cewa Umar ko Ali bin Abi Talib sai ce Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ya ce sai da na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare sa sai ka fara tunani wani irin jarumta kenan sai ce dalilin da ya sa ya faɗi haka ya ce ina tuna a lokacin ban wuce shekara goma zuwa sha ɗaya ba a garin makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin ka'aba ƙuraishawa suka zo wannan ya hantare shi wannan ya dungure shi wannan ya tube shi ya ce ga sahabbai suna kewaye amma ba wanda ya iya motsawa ka duba irin kaunar da sahabbai suke wa manzo Allah wanda za su iya wato ba da rayukansu ga baki daya saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a wannan lokacin ba wanda ya iya motsawa sai da na abubakar Allah ya ƙara yadda a garesa sa ya taso duk da sahabbai nan a gefe amma saboda rauni ba sa iya komai yana zuwa tumbin raƙumin da aka ɗaura a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunkuɗe shi ya tashi sai na bakar ya tunkuɗe wannan ya daki wannan ya hantar wannan sai ce a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum فإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم yanzu za ku kashe mutumin da ya ce ubangijinsa shi ne Allah kuma ya zo muku da dalilai gamsassu daga ubangijinku in kariya ya faɗi ku kyale shi da ƙaryar samana in kuwa da gaske ne abin da ya ce zai faru da ku sai ya faru da ku ba dinin abi mu'aifin sai ya ɗauki takalminsa takalmi a wannan lokacin kasan katako ne ya maka wa sayidina abubakar a tsakanin hancinsa da fuskarsa ali bin abi talib ya ce a take sai na bakar ya kife ya suma ya ce ba a iya gane fuskansa da bayansa kansa ya kumbura sun tuntun jini ta kunne jini ta ido jini ta hanci jini ta baki ya ce aka ɗauki sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda a gare sa aka ja shi aka tafi da shi rangaranga aka tafi da shi gida ‘yan uwansa suka kalli uku ba ibn abi mu'aitin suka ce wallahi in abubakar ya mutu sai mun ɗauki fansa a kanka aka yayyafa wa sayyidina abubakar ruwa ana yayyafa masa ruwa kuma yana kan cinyan babarsa tana yayyafa mai ruwa tana kallonsa ana goge wannan jinin yana bude idansa da ya kalli babansa ya ce aina ya rasulallah ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ta ce da'anka muhammad kyale muhammadu haɗa labi jalaba ilaika muhammad abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jawo maka kenan sai ce wallahi ba zan iya zama ba sai na ga manzan Allah ya ce wa mamansa ki je wajen Fatima bintu Khattab ki tambaye ta yaya manzo Allah saboda ai ya san halin da manzo Allah yake ciki a lokacin da zai tun kuɗe ko me ya samu manzo Allah shi yanzu ba ta kansa yake ba ta manzo Allah yake yana mahaifiyarsa tana zuwa sai ta samu Fatima bintu Khattab sai ta ce sai na abakar ya ce in tambaye ki yaya manzan Allah ta juya dama ta juya hagu ta kalli gabas ta kalli yamma tsorate kada a mata ne a gane cewa ta musulunta ta ce ana la'adari mal muhammad ni ban san waye annabi muhammad ba can da ta duba ta tabbatar ba wanda ke kallanta sai ta kalli mamar sayyidina abubakar sai ta ce kaifa ababakar shi ya yake saboda ta san me ya faru da shi sai sai mamarsa ta ce ya shi ya ce zurinki sai ta ce to mu je in duba eh, rayuwarsa kaga anan bata ta ba da amsa akan wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron da ake tafi sai da suka je tana zuwa ta ganshi a kwance sai sai na baka tabbita yaya manzon Allah sai ta ƙara juyawa tana kallo saboda tsoro ka san mace sai ta ce sai ce mata kwantar da hankalinki baba ta ce da ni sake sai ke sai ta ce ina maka bishara manzo Allah yana cikin koshin lafiya lafiya lau ba abin da ya same shi sai na bakar ce ni ba zan hakura ba sai na shi mahaifiyarsa ta ɗaga shi da fafima ta ɗauke shi ta rike shi aka tafi da shi har gabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dana abubakar yana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya rungume shi sai ya fara kwalla hawa ya fara zubowa idansa saboda halin da ya ga sayyidina abubakar ne siddiq a ciki ya rungume shi ka duba ya rungume shi Ka mai kauna da bege a matsayinsa na abokinsa a matsayinsa na sahabinsa a matsayinsa na wazirinsa radiyallahu ta'ala anhu a wannan hali sai da na abubakar siddiq sannan sai ya samu natsuwa a zuciyarsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ne koshin lafiya ba abin da ya same shi shi sa a lokacin da imam al-bukhari ya fitar da hadisi ingantacce a cikin sahihinsa hadisin abu sa'id al-khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbari yace inna abdan min abidillah khayyarahu Allah bayna ad-dunya wa baina ma 'inda Allah bawa daga cikin bayin Allah Allah ya bashi zabi tsakanin duniya da lahira fakhtara jiwara rabbih wannan bawan sai ya zabi kusantan ubangijinsa faqama as-siddiq abubakar sai ya tsayu wa huwa yabki yana kuka yace ka bi abaina ka bi ummahatina iyayenmu maza da iyayenmu mata su zama fansa a gari ka ya ma'aikin Allah sai manzala ce ala risrika ya ababakarin sai ya anan ya kai sai abubakar sai ce ayyuhan nas ya ku mutane inna amannan nasa alayya bi malihi wa suhbatihi abubakar lallai fiyayyanku a cikin mutane wanda na fi samun lamini da amincewa a kansa a cikin dukiyarsa da kuma abota da shi babu kamar saidina abubakar da ce kullukum kana lakum indana yadan kafanahu biha illa siddiq falan nastati mukafatahu fatarakna mukafatahu lillahi azza wa jalla dukkan kunan babu wanda bai yi wa addinin Allah hidima ba da ba mu masa tukunci a kansa ba banda sai da na abubakar mun gaza iya masa tukunci akan hidimar da yi wa addinin Allah sai muka bar Allah kadai zai saka masa da irin hidimar da yi wa addinin Allah yake kullu abwabul masjid tughlaq min al-yawm illa babu as-siddiq yace dukkan kofofin masallacin nan a dinga kulle shi daga yau banda kofar da sayyidina bakar yake shigowa masallaci kaga wannan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wa a sahabbansa ka duba yadda ya nuna sabiqiyya na sayyidina abubakar akan sauran sahabbai gabaki ɗaya saboda ne irin hidima da kuma gaskata shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi shi yasa kamar ya zo a cikin Bukhari da Musulun wata rana sayyidina Umar da sayyidina Abubakar an samu rashin jituwa kaga sayyidina Abubakar ya je masa sayyidina Umar da shekara ɗaya. manzan Allah ya ba sayyidina Umar shekara uku. amma duk da haka suna abuta saboda ne manufar iri ɗaya saidina abubakar sai ya ɓata wa na umar rai ya masa ba daidai ba na umar sai ya fusata ya ba shi haƙuri ya ce ba zai haƙura ba na abubakar sai ya tafi ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci yana karantar da sahabbai na abubakar sai ya ce ya ma'aikin Allah na samu matsala da Umar na ba shi haƙuri ya ƙi haƙura ko za ka yi masa magana don ya sauko manzan Allah sai ya fasata. sai ya fara faɗa ga sahabban da suke zaune a wurin kaga ai ba su suka yi ba su suka yi laifin ba ko sai na bakar da ya kuskuren tsakaninsa da Umar sai ce dukkan kunan sai da kuka karyata ni shi kadai da bai taba karyata ni ba yace ala tatrukuni ma sadiqi wai ba za ku kyale ni tare da abokina ba falamma sakata an um, an Umar al-ghadab a lokacin da fushin ya sauka ga da Na'umar, sai ya tafi gidan yana baka dan ya gaya masa cewa ne ɗazu fushi ne ya ja ni sa na ce maka ban sauka ba amma yanzu na sauka sai aka ce mai ai bai dawo gida ba amma kila yana masallaci ta bincike shi wani sahabi ya fito saboda wata bukata sai ga da Na'umar a hanya yace ina zaka yace masallaci ce ta yau zaka sha fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi safe yana ta faɗa sai da na umar na shigowa masallaci manzala sai ya yanke ya datse magana da yake wasu sahabbai sai ya ce ya hau sai da na umar da faɗa ya ce dukkan ku nan sai da kuka karyata ni shi kaɗai ne a duniyan nan bai taɓa karyata na ba wai ba za ku kyale ni tare da abokina ba sai da sai na bakar ya fada a gurfani ya rike cinyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah shine yayi daidai ni ne mai kuskura sannan manzon Allah ya sauka kaga inda wani ne zai ce ai jiya ma ya hantare ni amma wannan yana nuna maka kyakkyawan ɗabi'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ne tare da sahabbansa ka duba sayyidina Abubakar yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna fifikonsa sa akan ne sauran sahabbai saboda sahabikiyarsa a musulunci kai sahabbai sun san cewa in ka saba manzan ka sayyidina Abubakar ne manzan Allah zai fushi haka ji kowa na cewa ah, ba ruwa na. saboda me saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana fushi da fushin sayyidina abubakar yana yadda da yaddan sayyidina abubakar kaga wannan yana nuna maka alaƙar da yake da shi tare da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kaga wannan yana nuna maka irin matsayin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da shi da kuma tausasawa da kuma ƙauna da bege da kyakkyawan mu'amalar da yake yi tare da sahabbansa baran kawo mana misali abin da ya faru da Bilal ibn Abi Rabaha duk da ana ta nuna min lokaci yayi tura yan mintuna a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ibn Hisham ya zo da shi a cikin sira siratun nabawiyya haka imamu ibn kathir ma haka ibn sa'adin a cikin tabakat lokacin da aka yi fatho makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai shigo makka ai Abu Sufyan ya zo ya tarbe shi yayi magana da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki sauraron yaje ya samu ya sami Ali bin Abi Talib wata ruwaya suka ce a ya samu Abbas bin Abdul Muttalib ya same shi yake cewa ka ga ɗan uwanka dan amminka ya mun jafa'i ya kaurace mu sai ce ka san cewa kadi azaita ka san ka cutar da shi sai ce to me ya kamata in gaya masa dan ya saurare ni sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya so a ce akwai wani mutumi da ya fi shi kyawun magana a duniya sai ce ka gaya masa kwatankwacin abin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka faɗi sai ce ma ba kalat ikhwatu Yusuf li Yusuf menene ‘yan uwan annabi Yusuf suka ce wa annabi Yusuf sai ce qalu tallahi laqad asaraka Allah alaina wa in kunna la khatiin suka ce na rantse da Allah ko mun rantse da Allah Allah ya fifita ka akan mu ko da yake a baya mun maka ba daidai ba to abu sufyan da ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad yana kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ɗaga kai ya kalle shi wa huwa yabki alhali manzan Allah na kuka saboda tawalu'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi yau garin makka garin da aka kore shi a ciki Allah ya ba shi iko yanzu sai abin da yake a garin makka manzo Allah ya daga kai ya kalle shi yana kuka sai sun koyar da kai shi kuma Abbas kamar yanda Mubarak Fori ya kawo shi a cikin Rahiq al-Maktum ce shi Ali bin Abi Talib ne yake ce mai kallim kallim kace kai magana kai magana yace yushiru ilaihi yana masa ishara cewa yi magana sai ce ya Muhammad ya daga kai ya kalle shi yana kuka ya sun koyar da kai da ya zo gaban manzo Allah sai ya kalle shi ce ya Muhammad tallahi laqad asaraka Allah alaina wa in kunna lakhatiin na rantse da Allah Allah ya fifita ka akan mu ko da yake a baya mun maka ba daidai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga kai ya kalli Abu Sufyan sai ce لا تصريب عليكم lakum يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين باب اللي تحكمك دقا يوم la ba alaikum al ya yaghfiru Allahu lakum Allah zai gafarta muku a kurakuran da kuka yi a baya wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi tausayin masu tausayi sai ce man dakhala bait abi sufyan fa huwa amin kaga yanzu an bashi me lamini an bashi mafaka yace duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan kar ku taba shi ku tale shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da ya shigo ɗakin kaba gumakan da ke ciki yana sa sandansa yana tunkuɗe su yana karya su yana karanta ja alhaq wa zaqal batil inna albatil kana zahuqa yana gama kakkarya wa'annan gumakan sai ce aina bilal ina bilal kaga wannan bakin fata ne ko wancan zaka ce ai ba quraishi ne sai da na abubakar shi samun zalla masa wannan ɗabi'a ko to ga bakin fata ɗan afirka ko kiri na irinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aina bilal ina bilal bilal yana zuwa sai ce udkhul fi jawfil ka'aba wa salli ka zo ka shiga cikin ɗakin ka'aba ka yi sallah tare da ni sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sallah tare da Bilal a cikin ɗakin ka'aba sannan ya ce mai ya Bilal is'ad fawqa zahri kaaba وأذن في الناس أريد لآل مكة أن تسمع الأذان لأول مرة زوك هوداكن كعبة قلن كعبة سمع ككرا صلى إنا سو متانا مكة سفارة كرا صلى فرقوا دنيا سيتي والله إني لأذكر يوما أن كانت تؤذب قريش بلالا إنا تنئر أذابا دا قريشاوا سكي وبلال zo ka hau ka'aba bilal ya zo ya rike ya rike sai kasa hawa saboda tsawon ka'aba sai ce ya aba ya aba bakrin iktarib wa ya umar sai ce iktariba kai sai na bakar matso kai umar matso ku biyun nan ku matso suna matsowa sai ya ce wa bilal ba rijlika yumna ala katfi abi bakrin wa rijlika yusra ala katfi umar ɗaura kafanka na dama a kafaɗan saidina abubakar kafanka na hagu a kafaɗan saidina umar wasu a fauka zaharil ka'aba wa azin finnas eh, uridu li ahli makka an tasma al'azan li ka kira sallah saboda ina so mutanen makka su fara jin kiran sallan farko a duniya yana faɗin haka sai ɗaya daga cikin ƙuraishawa hisham bin haris yana ganin bilal ya hau ya ɗaura kafansa a kan kafaɗinsa ina bakar na dama ga umar kaga shi umar dogo ne shi kuma sai na bakar siriri kaga ya taka wannan ya ƙara taka kaga ya ƙara sama kenan ko sannan ya hau ɗakin ka'aba yana hawa yana ganin haka sai ce inni la tamannaitu an akuna tahta al-ard min an ara hadha al-ghurab yan'iqu fawqa dhahri al-ka'ba yace yayi burin a ce gare ya mutu da a ce yau yana ganin wannan bakin hankakan yana hawa dakin ka'aba kaga duk ba laraba aka ce ba yanzu wa bakin fata bilal ya hau yana hawa ya kira sallah Allahu akbar Allahu akbar kiran sallan farko wanda mutanen makka suka fara ji daga bakin fata kaga wannan yana nuna maka mu'amalar da manzo Allah ke da shi tare da wa tare da sahabbansa shi sa lokacin da aka samu rashin jituwa tsakanin Abu Zarr Jumdum bin Junad bin Junada radiyallahu ta'ala anhu lokacin da suka samu matsala da shi da Bilal sai ya zage shi yace yabna ummi sauda kai dan bakin mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ayyartahu bi umri bi ummihi yanzu zaka aibanta shi saboda babarsa sai ce innaka mur'un fika jahiliya kai dai wannan mutumin akwai gidadanci da maguzanci ɗabi'ar a tattare da kai kaga wannan yana nuna maka ne baya bambancewa tsakanin baki da fari shi sa a arfa لا فضل لعربي على العجمي ولا العجمي على العربي ولا الأبيض على الأسود ولا الأسود على الأبيض إلا بتقوى الله عز وجل باب وان بيبيكو مكان balarabe da wanda ba balarabe ba bakin fata ko farin fata sai ce sai wanda ya fi wani tsoron Allah shi ne yake da daraja da matsayi a wurin Allah sama da kowa kaga wanda yana nuna maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunan sahabbansa kuma yana mu'amala da su kaga bai ce dan wannan mutumin bakin fata bane ba ruwansa da shi kaga ya nuna darajarsa har a cikin garin Makka har a lokacin Halimatu Sa'diya ta zo da ba'ufa basaruha idan ta yayi rauni ba ta ganewa tana tsohuwa sai manzo Allah ce man hadhihi mar'a wace ce wannan matar tsohuwa sai aka ce halimatu sa'adiyya ai halimatu sa'adiyya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai rungume ta yace innaha ummi ummi baba ta ce baba ta ce ya cire tufafinsa ya shimfiɗa mata ya zaunar da ita akai radiyallahu ta'ala anha kaga wannan yana nuna maka yadda manzon Allah yake girmama me sahabbansa radiyallahu ta'ala alaihim haka kuma wannan bakar matar da take kwana a masallaci take hidiman masallaci ta rasu cikin dare sahabbai ba su ɗauki aikinta wani aiki bane bijimin aiki suna da ai wani abu ba ne kaga ko a cikin al'umma ladan ko kuma mai sharan masallaci ba a ɗaukar shi da kima ba a ganin shi da wani babban mutum ne liman da an san liman ne za ka ga ana girmama shi ladan ma yana ɗan samun girma saboda ladancin amma mai sharan masallaci ba kowa ba da ke girmama shi kamar yadda ake girmama liman da ta rasu sai aka je aka binne ta cikin dare suka binne ta cikin dare suka binne ta cikin dare a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gari ya waye saboda yana bibiyan halayyar sahabbansa sai ya ce ina wannan matar sai aka ce ai ta rasu jiya da daddare me sa ba ku sanar da ni ba suka ce ya ma'aikin Allah mun ga dare yayi kuma ba ma so mu takura muka shi yasa muka yi mata sallah muka je muka binne ta manzo Allah ce ku kai da kabarinta sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya ƙara yin sallah ga wannan kabarin ya ce da wa'annan kabarrukan suna cikin duhu amma sallar da na yi wa wannan baiwar Allah ya sa duka kabarrukan da ke nan suna cikin haske sallallahu alaihi wasallam kaga yanda yake yana daidaita sahabbai yana nuna kansu ɗaya ne ana tare ga baki ɗaya sa'annan kuma ya yake yi da wa'anda suka saba masa khuluquhu ma'a mukhalifihi dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suka saba masa ya manzo Allah yake yi da su hadisi ya inganta a cikin mustadrak na Imam Hakim wata rana wani sahabi daga cikin mutanen Madina sun yi kasuwanci da wani bayahudi sun kulla kasuwanci sai bayahudan wani abu ya faru sai ya fusata shi sai ce ya fasa sai ce la wallazi faddala Musa ala alamin ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan talakai gabaki da sai wannan sahabin ya fusata sai ce a taqulu hadha wan nabiyyu baina azhurina yanzu kana furta wannan kalmar alhali manzo Allah na da rai fala tamahu sai ya shi wannan ba yahudan sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ma'aikin Allah wai ba ni da haƙƙi a garin Madina manzo Allah ce kana da haƙƙi mana sai ce to me yasa wani zai mare ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan sahabi sai ce me ya faru sai ce ya ma'aikin Allah kasuwanci muka yi mun daidaita mun gama komai sai ce ya fasa kuma ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan talakai ni kuma sai kishinka ya motsa min a zuciya ya za ya fifita annabi Musa akan ka sai na kasa hakuri shi ne na mare shi sai manzo Allah ya ce la tufaddilu baina anbiya illa sai hadisi ce kada ku fifita tsakanin annabawan Allah ku fi riwayatin la tufaddilu baina awliya illa kada ku fifita tsakanin an wato waliyan Allah sune annabawan Allah sai ce ranan tashin kiyama idan an busa kaho ni ne farkon wanda zan fara tashi sai ce sai ga annabi Musa yana rike da tubalin al'arshin Ubangiji ce la a kana Musa a faƙa aw min alladhina istasnahum Allah azza ban sani ba shin annabi Musa ya riga na farkawa ne aka da shi kafin ni ko kuma yana daga cikin wa'anda Allah ya yi togaciya akan cewa su ba za su ba za su mutu ba kaga anan manzon Allah ya nuna falalan wa annabi Musa ga wannan ba Yahudi sannan kuma ya nuna falalan annabi Musa ga wannan musulmi sannan kuma sai ya daidaita kada a dinga fifita tsakanin annabawan Allah saboda dukkan su zababbu a wurin Allah duk da Allah ya ce minhum ko man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk sannan kuma me a ciki akwai wanda kuma Allah ya fifita su tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd a cikinsu akwai wanda Allah ya fifita wani akan wani amma duk da haka manzo Allah ce kada ku nuna fifiko tsakanin annabawan Allah saboda dukkansu Allah ya zabe su ne kuma ya ba su annabta kaga wannan yana nuna maka mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da waɗanda suka saba masa sannan da ya shigo garin Makka duk da hadisin Imam Nasiruddin Albani ya taba sa a cikin sira yake cewa ya ala Makka ko ya ala quraish ya ku mutanen quraish ma an antum tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuce zaton ni manzan Allah zan muku sai suka ce anta akhun karim wa bunu akhin karim kai dan uwa ne mai karamci dan dan uwa ne mai karamci mutanen da suka koge shi da zai fita daga makka yana kuka yana cewa a duniya ba garin da nake ƙauna a rayuwata kamar makka ba don mutanen da ke cikin ki sun kore ni ba wallahi ba zan fita ba kuma gashi ya dawo garin makka Allah ya ba shi iko da zai in ya ci a cinye su danye za a cinye su saboda umarni da gegen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke yi amma da ya tambaye su sai suka ce kai dan kai dan uwa ne mai karamci dan dan uwa mai karamci sai ya ce izhabu wa antum tulaqa ku tafi na yafe muku na kyale ku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga hatta da waɗanda suka saba masa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan tausaya yakan wato nuna kauna da kuma bege akan harkar da'awa ta yadda zai ribaci zukatansu har su musulunta su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune kamar yadda zo a cikin Bukhari da Muslim ya rataye takobinsa sai wani mushriki ya lallabo sai ya zare takobin yana zare takobin sai ya daura wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wuya sai ce waye isa ya hana ka waye isa ya hana ni daga kashe kai yanzu kaga yana tsoratar da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana daga kai sai ya kalle shi sai ce Allah Allah bai kadin isa ya hana ka iya kashe ni kalman da manzan Allah ya ce Allah saboda ya fito daga bakin imamul muttaqin sai ya razana kafirin nan ya firgita kawai sai ya saki takobin sai manzan Allah ya ce shi kuma sai ya sa mai a wuya to kai kuma waye sai hana ni sai ce ai kai ne sauki ne mai saukin kai ne kana da afuwa kana da tsada kai kana da kaza kana da kaza kaga wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da daman da je ne zai kashe shi sai ce to ni na dau alƙawari ba zan kashe ka ba sai ce masalanta sai ce ni ba zan masalanta ba amma na dau alƙawari ba zan yake ka ba kaga manzo Allah na da daman da zai iya kashe shi a wajen amma ya ce mai to ka musulunta mana saboda burinsa ya ne ya musulunta amma shi ya ce ba zai musulunta ba amma na ɗau alkawalin ba zan yaƙi ka ba sai tafi kaga wannan yana nuna kyakkyawan mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ga waɗanda suke saba masa haka yahudawa kamar yanda yazo a cikin musnad na Imam Ahmad hadisin abdullahi dan amru dan as lokacin da suka zo suka ce za su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi masa tambayoyi guda biyar ba wanda ya san su sai annabin Allah kuma tambaya a cikin at-taura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to me yarjejeniya idan na amsa za ku musulunta suka ce eh suka ce to sai ce to me tambayan farko suka ce yaya maniyin da namiji yake yaran mace yake sai ce na ɗa namiji mai kauri ne fari na ya mace fatsi-fatsi sa'an na mara kauri sai ce ya ake samun ɗa namiji ya ake samun ya mace a wajen haihuwa sai manzo Allah ce idan maniyin ɗa namiji ya rinjayi maniyin ya mace a wajen saduwa Allah kuma ya kaddara ciki yana zama ɗa namiji da izinin Allah inna kuma ya mace ne ya rinjayi na ɗa namiji kuma Allah ya kaddara ciki a wurin saduwan ana samun ya mace da izinin Allah haka ne suka ce e, suka ce to ka gaya mana menene israfilu ya fi so ah, menene isra'ilu ya fi so shi ne ce annabi aqub ya fi son nonon raƙumi sa'annan kuma ya fi son naman raƙumi sai rashin lafiya ya tsawaita bai samu waraka ba sai ya sha alwashi ya ce in Allah ya warkar da shi zai haramta wa kansa abin da ya fi so shi ne naman raƙumi da nunan raƙumi lokacin da kuma Allah ya ba shi lafiya a wannan lokacin sai ya haramta wa kansa cin naman raƙumi da nunan raƙumi shi ne kullu ta'ani kanat hillan libani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi na warware suka ce eh haka ne daidai suka ce e sai suka ce masa to yaya siffan annabin mutanen da ba sa rubutu ba sa karatu nabiyul ummi kenan laraba kenan ko sai ce siffansa a cikin attaura tanamu aynahu wa qalbuhu yaqfan idanuwansa ne ke bacci amma zuciyarsa a farke take haka ne suka ce gaskiya ne sai suka ce to na ƙarshe فحينئذ نتفق معك أو نخالفك أنا النظام يددك يكون مساقا مكا من صاحبك في هذا الأمر وإحكامك واهي سيما ذا الله جبريل عليه الصلاة والسلام سيتي ملائكة جبريل سكتي لا فإنه عدو لنا مو ملائكة جبريل مكي يمني لو كان ميكائيل أو إسرافيل لا آمنا بك da mala'ika israfilu ne ko mika'il za mu yadda da kai za mu yi imani da kai shi ne me Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ulmankana kana aduwan jibrila ko har zuwa ƙarshe kaga muhallin shahid a ciki kaga sun saba masa amma manzan Allah sallallahu alaihi sallam bai yi fushi ba sai ya tsaya ya kyale su to wannan yana nuna kyakkyawan mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da waɗanda suka saba masa ba fushi yake yi ba saboda burinsa su musulunta su gane gaskiya kuma su bi gaskiyar saboda haka ko da an samu sabani tsakaninka da wani ɗalibin ilimi ne ko malami burinka ya gane ina gaskiyar take yi aiki da ita ba wai ka ci mutuncinsa ba ko kuma ka zage shi ko ka kaskantar da shi ba a'a kai kana so ya gane gaskiya ne dan yayi aiki da shi wannan yana ƙara tabbatar maka wa innaka la'ala khuluqin azim saboda yanayin lokaci zan takaita akan wannan bayani abinda na faɗi daidai Allah ya masa albarka wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe min fa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله آه، الحمد لله حفظ الله فضيلة الدكتور فقد أحسن وأفاد وأجاد جزاكم الله خيرا a wannan lakca, kamata ya yi akalla ta sami awa biyu domin a cika mata haƙƙinta sai dai yanayin lokaci ya sa dole aka tsaya ni awa ɗaya ma aka ce mu amma da na ga ya saki linzami ban sake miƙa takaddar ba tunda fa'idar muke duba ba wani abu ba Allah ya saka da alkhairi a takaice kwarai saboda wasu ma'aikata ne wasu 'yan makaranta ne malam ya mana cikakken gamsashen bayani game da alaƙar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ubangijinsa a halakar ba maguzanci ba ya nuna mana alakarsa da ubangijinsa ibadatar. ba zarfaɗiya ko sakaci ba ya nuna mana mu'amalarsa game da jama'a baki ɗaya matan gida ƙananan yara sahabbai hatta makiya wannan ba ana son mu ji ne ba kawai mu tattara waɗannan abubuwa mu sa su a aiki a wancan lokaci addini ya yi nasara ya bunƙasa cikin mafi ƙarancin lokaci saboda waɗannan kyawawan ɗabi'u ne idan yau ba mu kwafe su ba kamar yadda lacca ta nuna muka yi koyi da su domin ci amanan addini domin maimakon mai kira zuwa gare shi za mu fanɗarar da mutane su ƙi shi wa inna mal'umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu da haka al'umma matacciya ce in ba ta yi koyi da waɗannan ɗabi'u ba biyan da ke da awon sunna kuma komin kuɗinka komin mulkinka komin mukaminka komin iliminka in ba da wannan ɗabi'un kai ɗabi'antu da su ba kana ansa musulmi to kana cutar musulunci domin waɗanda ba musulmi ba za su dube ka su ce ga musuluncin nan ba za su tantance mene wane ne musulmi mene ne musulunci ba shi yasa wani mai hikima yake cewa la tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbahu bi khalaqi fa idza ruzqta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimul arzaqi komin iliminka ba zai amfane ka ba in ba ka da kyawawan ɗabi'u in kuma Allah ya azurta ka da shi to an zaɓa maka mafi ɗaukaka mafi gwaɗi mafi alkhairi a rayuwa haka muna fatan malam Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sa a cikin kyawawan mizanin ayyuka Allah kuma ya mai da ku gida lafiya Allah ya maimaita mana yaro ya tsinci cinyan kaza mu kuma da aka karantar da mu Allah ya sa ya zama hujjan mu ba hujja akan mu ba ban sani ba waɗanda suka shirya abubuwa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sanya cikin mizanin ayyukanku na alkhairi kila akwai wani bayani ni dai na sauke nawa assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين muna godiya ga Allah ta'ala da ya kawo mana ƙarshen wannan barca da aka gabatar tun farkon ta muna jin manzo sallama ya ce manzo Allah ya ce wannan shi ake yi wa inna alala khuluqin azim Allah ya saka da khairi kun san lecturer in suka balle da me yi da me gabatarwa don Allah ya saka da khairi idan shugaban zama ya izini akwai tambaya guda daya duk ne lokaci kuma bai izini ba sai a ce to a cikin abin kullum an ba da amsar mai lankwasa ce da yawa ba to malayin duba kafin malayin gama duba tambaya din abin da za mu yi daga ba akwai jawabin godiya da ainihin wato imamin wannan masallaci zai mala ali rufa'i sannan kuma da da lakta na gobe wanda wani liman din shi ma zai sake da imam jamil abdulkadir a sudani da kuma tare da dakta imam abdurrahman muhammad sani Akubu zai shugabanci zama din sannan wanda zai gabatar kuma dakta rabi shaibu imam da'awa kun ga duka limamai ne dai ajiyar allah ta'ala sa albarka malam za a karanta koko to shi ke eh, ai a takaice ne insha Allah assalamu alaikum mai tambaya cewa yake shin wai me yasa ne matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa ba sa ƙarya amma mu muna yi shin wai wata halitta ce su daban ko ɗabi'a assalamu alaikum wato بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وما بعد gaskiya matsalar da ke kawo ƙarya na farko dai akwai rashin muraƙaba ta ubangiji idan muna muraƙaba ta ubangiji zai hana mu ƙarya sa'annan abu na biyu yawanci ba ma kallon ɗabi'u a matsayin ibada ba ma kallon kyawawan ɗabi'u a matsayin ibada kuma hadisi ya inganta a musulun na imamu ahmad manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kyawawan ɗabi'a yana kai matsayin asa'im bin nahar walƙa'im bin mai a ranar tashin kiyama za a dinga baka a fayil ɗinka kullum ana rubuta maka saboda kyawawan ɗabi'u ranan a fayil ɗinka ana rubuta kayi azumi a yinin dare kuma ana rubuta maka kayi kiyamun laili saboda ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da babu abin da ya kai shi nauyi a ma'auni a ranar tashin kiyama mamin min shay'in asqalu fil mizan misal husnul khuluq yace babu wani abu da ke da nauyi idan ka cire tauhidi in dai a ma'auni ne na ayyuka na alkhairi babu abin da kai kyawawan ɗabi'u nauyi a skele a gaban Allah ranar tashin kiyama tauhidi ne kaɗai ya fi shi to kaga ashe kenan rashin sa shine ke kawo waɗannan ababen ko da yaushe saboda haka kuma kullum muna so a ce ni ne ne daidai kowa ba yi da gaskiya ka ɗauki ɗabi'ar ka duba kisan da na kawo mana na sai na abubakar ashe ya kuskure ko amma me yace yace ni na masa kuskure shi yayi ba shi shine mai gaskiya ni ne ba daidai ba to ko da yaushe ka dinga daukan ka dabi'arka a matsayin ka na dan adam zaka iya daidai zaka iya kuskure to wannan shine zai sa koda an ce kai abu kaza ba daidai ba zaka ce nagode zan gyara shikenan to wannan abin shine ke sa ka kai kariya saboda kana so a ce lallai kai ne mai gaskiya Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'un mu Allah kuma ka ka sun yi aiki da abinda suka karanta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda imamul muttaqin ya karantar da su saboda haka sun ɗabi'antu da ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a komai a komai nasa da ɗabi'a murmushi da tafiyarsa da komai nasa idan suka gani sai koyi kai wani lokaci haƙoyewa maza Allah yake yi don kada su ga wani aiki sai su yi to mu kuwa fa sai dai mu yi karatun mu zuba ilimin amma in aka zo wajen aiki aiki ya yi gaba su mummun yi yamma ne matsalar Allah ka shirye da mu ka ba mu ikon gyara ɗabi'un mu ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lafiya أعوذ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته imamin lokacin bai nan masallacin shi kuma ɗana ne kuma duk cikin wani kogi na ne alhamdulillah lakta kuma da ya gabata mana da karatu to alhamdulillah kanina ne inda kanina su kai karatu amma mun kuma malin mu alasa albarka malam ka ba mu misali ka yi bambu a gidanka to ni ma na ga wani limamin malamin mu tashi makaranta da yaran shi ƙanana kuma da matarsa mutu ba san me ya faru ba mun gani ta fito ofis ta zauna yara suka ji suka shiga mota tana zaune can sai uban tafiya ya fito sai muka jira cewa hmm zo mu je gida ko kuma bashi a nan muka yi haka muka dube ta muka ce mata ce ɗaliban mu ce ki wallahi in kika wahala mana da limamin mu billahi lazi ba ki aji da ta kalkace da dariya ta ci shige mota to alhamdulillah ba ga lura a nan malam sai ya mai da ita yarinya na ta mata ya zo mu je gida ko kuma mu bar shi ana kenan sai murmushi ta tashi ta je gida to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi karatun da malam ya gabatar mana Allah ya sa ya amfani mu duniyar mu da lahira shi kuma Allah ya sanya ladan wannan karatu su da mizanin alkhairinsu da na iyayensu da namu gabaki ɗaya idan sun su allah ya gafarta musu allah shi musu rahama in ko ba su su ba to allah ya sa gama da su lafiya a madadin jama'an wannan masallaci baki da manyanmu da yaran mu, kai mutanen ma unguwan gabaki da muna gabatar da godiya ga malaminmu wadda ya gabatar wadda ya gabatar da wannan karatu Allah ya saka masa da alkhairi ma kamar yadda ya zo nan lafiya allah ya mai da shi gida lafiya waɗanda ma suka halarto mu nan su ma allah ya saka mana da alkhairi gaba gida kuma allah ya koma da kowa gidansa lafiya babban malaminmu malam eh, dr imam locust dama wannan duk sunan ya riga ya sanu a duk unguwa ma da gari gaba gida saboda ka shi ma muna godiya a gare shi da ya bugo samako ya baro masallacin shi ma ya zo nan masallacin aka yi sallah da shi Allah ya saka da alkhairi ah, dukkan jama'a mun gode mun gode Allah shi maimaita mana wannan aikin alkhairi kuma Allah ya kai mu gobe lafiya a ci gaba assalamu